duk abin da nake gaya miki insha Allah ina so ku idan an tashi wannan bikin ko mutane su san cewa masoya ne suke a wuri saboda ni abin da na shirya na so ka sai ranar zan baki mamaki ba. Mai ranar ba za ta zo ba? a in gaya miki idan ranar da ta zo mutanen da da makotan unguwannin sai sun san cewa ana bikin masoya sai ma kuwa kuma kike gayyata duka assalamu alaikum barkan ku dai na ya sa na tashi tashi tashi zo mana yaki do Allah yawa yarinya abin da isa na kira ki nan gefe saboda bai kamata in magana a gaban yara su ji ba saboda magana ce mai daraja saboda ni mutum ne mai daraja ke ma kuma darajar ki isa na kira ki gefe kun ga wannan hirar da kuke akan hanya bai fa kamata ba kuna zubar da mutuncin ku ne to shi yasa nazo zan rufa miki asiri zan nemi mutuncin ki in rufa miki asiri in kai ki gidan da da zaki zama mai mutunci in aure ki saboda haka sanki ki nake yi 100 bisa 100 zuciyata ta yadda ta gama kamuwa da sanki. Lafiya? Me ke faruwa? Kin tuka abin yara. To ki kwatar da hankalinki idan ya ce ai mana aure nan da sati ɗaya, ai muna ƙaunar junan mu na gani. Ba dole sai an yi aure kowa ya sani ba ko? Ai ba maganan aure ba ne ba. Mutuwa aka yi? Cewa yana so. Wa! Wannan tsofe-tsofe da shi, wannan dattijan mutum da yake shekara 86 ni ina shekara 22 kawai dai akwai na ba kasa da tan kwara ta ah, a wani waya <laughs> bello kaga idan ta ka cuce ni ka cuce na ka saya ya Allah ya yi su ni na da kai ka cuce kin ga yarinya za zo mana yaki ka amma dai wannan kwalfi ne wannan ne bushe mata kunne wannan shege kugunsa kamar na kare wala kamar kugun kare jin da yake tafiya da Allah tun Allah ji wannan irin su ne da sun ga sun ga shiru a unguwa sai sai sa hausa ci saci yawa yawa ni zan fita shi kenan shi mutum duk sai wani canzawa ke yi ya mutum ba zai cancanja ba da kuɗinsa ha ina da damar da zan cancanja a gidan nan ji fa har wasu kaya ka sa masu guga ma to da sai zauna ni a ta goge ni dole ni ma an sa gogaggun kaya saboda na ga inda kowa yake fantamawa a gari ni ma dole fantama na ga da haɗin bauta kake fita a cikin gidan nan yanzu kuma ga yanda zan fita ba saboda yanzu ina da kuɗi na kuɗi na zan yi ba ce wani taimakon ba ba fa kuɗin kowa bane kuɗi na ne fa me kar mutum ice in ba da kuɗi don ba zan bayar ba yawwa to amma maganar wani kuɗi a to ai na gani ne ne oh dan Allah ka ji Alhaji Hadawai gyaran fuska ya ba zan gyara ba ne wai me kika mai da ni ne dan iska kike so in zama a gari in ta yawa ana nuna ni ha dole ne in fanta ma ne yadda raina ake so saboda wannan gida dai gidana ne kuma dukiyar nan ta wace. Ah. Ah, kar ka sake ka ce za ka zagi. Dukkan kuɗin nan dai da ni aka tara su. Sannan na aure ka nawa gare ka. Na ga lefe a leda ba ka kawo min lefen. Ko ta roban da shi. Yawwa a cikin leda ba ka sako min turma a tafa kwa ɗaya da bureziya ɗaya. Ko ban ta amma ɗaya taimako ne ko. Ka sa ga yawon wani wani kayi kuɗi. Ɗaya taimako ne kuma na yi jihadi. Allah ya san na yi jihadi. Da yanzu kina yawa wallahi kina tallan goro. Ah. kawai shi da ba mutumin kawai har abada bai iya samun abin duniya ba shi kenan an shigo birni an zo an yi gida kuma an samu kuɗi da na yi magana sai kuɗi kuɗi kuma na ka tare muka zo a talaucen nan Allah ya mana arzikin muna tare amma shi kenan magana ka dan kuɗi to wallahi na gano ka sai na gyara ma zama a gidan nan in Allah ya so ya yadda in na harbo jirgin ka na gano me kake nufi mu kaga a bari ka ji ba wannan magana bace mota nake so ka kawo min yar ubansu mai kyau mai tsada ta gani ta faɗa wacce inda dai na keta da ita a cikin gari za a kiyaye ni za ga ana ana kallon ana binta da kallo kamar na sato yawwa irin ta nake so dan kararriya ka samu mai kala mai fenti mai kyau ka ji ko e giredi na gode wato abin da isa na ka ji neman wannan zancen yaran zamanin nan idan ba kana nuna musu kai fa mai daraja bane to ba za su dauke ka da daraja ba sai ka nuna musu darajar ka ta kai daraja yarinya ce nake so in gaya maka amma fa yarinyar nan na fuskanci ta ya fi kan yaran nan to na san matsalar dan ban amfani da da dukiyata bane amma yanzu inda na sa dukiyata zan yi maganin kowa a garin nan duk wani saurayi ko shi ne saurayi na farko zan yi maganin sa. ka ji ko yawwa to wannan shine dalili ha na ɗinka kaya kala kala ga nan ina da ƙananan masu ma na so su duk na san duk na san dabarun duk ka rabu da su ka rabu da su sai na yi magani sai na ci mutuncin samari eh idan kana ji ana tsoho mai wa yara kashi to ni ne nan zan ci mutuncin samari su zan ci mutuncin su samari za su gamu da ni iskanci ne baka shaida ni bane ne mu haɗu da kai a gurin yarinya kuma ka zo ka rika wani baba ni ne fa alhaji bawa to inda ka zo haka ni ma na zo abinda ka zo ya gurinta ni ma shi kanu gurinta santa kake kuma ni ma santa nake abinda na zo shi ma kai ma shi ka zo yi kware kuwa haba ba me yasa ba za ka tsaya matsayin ka ba wani iri a gidan nan fa ko zorawa ka nema zorawa sa'an ka ce ma kai ban da rai ba ni da rai ni ko dutse ne ni ka ji banza sha sha sha sha sha sha wanda bai san abin da yake yake ba kowa sai ya gwada kyansa yaro ana wasa da mai kuɗi ne talakan ka da kai matsiyaci ka zo ka ga ka mai kuɗi ka ce wani wani wani wani wani abu to bari mu gani ah. a zo kana kana ta surutu kana da tijin ne ka ah, bari ka baba in kaka a a abincin Allah ya tabbata kai <laughs> wannan kyakkyawa halitta baka baka ta fitowa sarauniyar mata oh wannan shashan shashan wai wai wanda abinci wai zo zai mun zai mun shashanci bayan kuma ni gurin ki na zo ya zo zai hmm. amma gaskiya kin burge ni domin kin san wanda suka cancanta da ke yara ƙanana amma <laughs> wasu an ji kunya tubanwa tubanwa ai gaya ma matar ku ce ai wannan matar mu ce kina ji <laughs> abinda nake so kina ji yadda nake kaunar ki shi sa tun safe na zo nan har rana ta bude ina gurin nan kaga baba dan Allah ka je ka nemi sa'anka na gaya maka gidan na ko zorawa da yawa da su ka nema ina da sa'a da ta wuce wannan a kaga da Allah ku dakata ni ka gani karamin yarinya ce sannan yana buƙatar kulawa a rayuwa na da kuma abubuwan da dai suka kamata sannan ni gaskiya ba zan je gurin da zan yi ta kaba kwana kusa ba saboda ni mijin da nake so gaskiya ba haka nake so ba ta kaba mutuwa ban yi shekara ta wajen 68 ba. na sa almakashi na datse talatin da biyu na dawo daidai wannan ko ya yayi arba'in ma ka faɗa gaskiya mana kai ma ka wuce arba'in ba za ki mutu da wuri ba eh ni taka ce mana to yi kai hakuri da Allah baba to dad in ka ƙara ce mun dad na dadira na daddal na dal in ka ƙara ce mun dadi na Wai sai ka bar gidan tunda ba gidan ku bane. Kai gidan ubanka ne? Gidan ai ba na ubanka bane kai ma. Ba dan iska yanzu ke wannan kike bi. Mutumin da ina tafiya iska na daukar sa duk yunwa ta cinye shi. Ko ko shi bai ba da ganin sa. Baya cin abinci. Wallahi za ka baya cin abinci wannan. Ina tafiya ji sa da Allah zai ka ce kafa bushiya. Ji kaburi fuskar sa kafa fuskar bunsuru. Far gashi a fuskar sa. Dan Allah kalle shi. Allah kamar ba dan kasa ba wallahi. Wallahi inda kika san ko. wallahi tallahi ruhi yan gudun hijiran nan ne ina ji ko da yaushe mutum ka bugo goro ke wallahi na cika je mu kulli na na duwa haba da Allah na yaji ka shigo gida ya kace gidan ma kusawa ko sallama ki gani na kika je yana nan akan standing ne ha sai ka ci wanda kake kai shaye eh? ka shigo mutane gida ba sallama ba komai anya ya wannan wajen ai zai sai magani sawa zan yi wanki za ka yi wani wanki zance za ne ina yarinyar da muka eh, ina da safe da muka yi sallama da ke eh. to ai yarinyar da zan aura na je gurin ta yarinyar da ina tunanin ta tafi da ta narke a sauna tana fitowa sai ta wani watsi da ni a wani dan iskan yaro wani shi mai da shi kansa buzu buzu kamar kan bushiya da wani kansa dan kwai kamar kan kwai kawai sai naga ta ne sai ta yi gurin sa raina zo ne baci raina ya baci <laughs> wallahi kadan ma ka gani ni yaron bai kyauta min ba da daga ka yi a gaban ta buga ka da kasa ya karere ya ka zo ka gidan nan na yi maka ruwan dibi ka gasa jiki wani irin buga kasa wannan abin da ya magware mu buga da kasa da wannan kai me yasa har abada baka da mutunci to ina ka gan shi in ba rashin mutunci ba ni ba da ni a gama faɗi tashin nan A gama wahalar duniya sai yanzu da rufin asiri ya samu zaka ce zaka je ka auro mu yan ciki na to ba za ta shigo ba gidan nan ba bari ka jin gaya maka ba ba za su baka ba yarinya ta yaro ce yanzu ki taimaka ki kai wata ce da kai me za ta yi da kai yanzu abin da nake so ki tashi ki dora mu ruwan zafi dan wunka wa ke dan baka da mutunci har ka ce wani ne zan dora ma ruwan wanka ka je gurin zance ni ne ba zan dora maka ruwa kai wanka ka sa wannan ta ba ka gudun ka tafi gurin yarinya ko saboda ka daina mu hankali ni ne wani mutuncin ka dai fita daga ido na ni ne wani mutuncin eh, ba ka da shi na ba sai kuma faɗa i kuma da abin da za ka yi ka dau mataki je kike je ai ke zame mun mutu ka raba ne zame mun takalmin kaza ki je ki je ruwa ba zan jona ba zan dai shiga ɗaki in kwanta kai kuma ka ci a ƙoshi wa